والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أدرسي دمك كرتو أن لتافنا آداب الإشرة نا أبو البركات الغزي الله يمشى رحمه يوزا متاشي درسي نا أشرين دبيو inda malaka ta husnu mu'asharatul fadil kyautata mu'amala da hadimai wannan littafi kamar yadda muka sani yana karantar da mu ne yadda ya kamata mu yi mu'amala da juna yadda ya kamata mu yi mu'amala da juna a musulunce muna mu'amala da mutane daban-daban kowane malam ya kawo yadda ya kamata ya kasance mun mu'amalance to yau zai yi magana akan mu'amala da hadimai in aka ce hadimai sa iya zamowa bayi ne a wancan zamani da suke mutum hidima ko kuma a wani ne mutum ya ɗauke shi a matsayin ma'aikaci yake biyan shi yake masa hidima manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala ya sanya shi ya zamo mana abin buga misali wanda za mu ɗauki samfur a wajen shi na rayuwar mu baki ɗaya idan mun duba za mu kaga yana da hadimai in mun duba za mu ga yana da hadimai yana daga cin abin da ya zo a sirarsa tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana kyautata mu'amala da waɗanda suke masa hidima yana kyautata mu'amala da waɗanda suke masa hidima domin dama dai shi sallallahu alaihi wasallama rayuwarsa tana cike da rahama ne da jin kai da kuma kyawawan ɗabi'u wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin haka Allah ya ce Allah ya ko manzon Allah ya zama rahama da jin kai ga talibai saboda haka duk mu'amalar sa akwai rahama da tausayi da jin kai a sannan kuma Allah ta'ala iya bu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim saboda haka dabi'un manzon Allah dabi'u ne mafiya kyau daga cikin dabi'u shi yasa duk wanda ya mu'amala da shi ko na aboki ko na iyali ko na ƴaƴa, ko na mata ko na maza ko na ƙananan yara ko na hadimai duk za ga mu'amala ce a bar koyi a bar koyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hore al'ummarsa da kyautatawa waɗanda suke muka hidima yace ikhwanukum khawalukum ɗan uwanku ne waɗanda suke muku hidima ɗan uwanku ne ikhwanukum khawalukum ‘yan uwanku ne waɗanda suke muku hidima saboda haka ku kyautata mu'amala da su ku kyautata mu'amala da su ya hana mummunar magana ko addu'a ga wanda yake ne ce, wala ta zuwa ala kun kada ku mummunar addu'a ga kawunanku wala ta zuwa ala kun kada ku mummunar addu'a ga 'ya'yanku sai ce, wala ta zuwa ala sadamikum kada ku yi mummunar magana mummunar addu'a ga waɗanda suke muku hidima wala tad'u ala amwalikum kada ku yi addu'a mumuna ga waɗanda ga dukiyar da kuka mallaka na bayi sai ce la tuwafiqu min Allah ta'ala sa'a za ku iya dacewa da wani lokaci daga Allah ta'ala yus'alu fiha asasa yastajibu da ake roƙon sai yake amsawa kana faɗar magana in ya dace da wannan lokaci shikenan shikenan sai ga in magana ce mai kyau kayi riba in mara kyau ce kuma ka shiga matsala abu mas'ud al-ansari yake cewa wata rana yana dukan wani bawansa sai ya ji ana kira a bayansa ma'ana ya ji wani sauti yana cewa ya abu mas'ud Allahu qala Allahu aqdaru alayka minka alai Allah fa ya fi ka karfi fiye da yadda kake da karfi akan wannan bawa sai ce fal tafattu da na waiga duba fa idha huwa rasulullah sai naga ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan magana sai na fargita sai na ce ya rasulullah huwa urrun wajhillah na enta shi saboda Allah bawansa ne ba amma yana dukan bawan manzan Allah ya ce Allah ba ya ji ka karfi fiye da yadda ka fi wannan bawan yana juya daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ce na in tashi saboda Allah ya rasulullah sai ya ce awa ayati ama law lam taf'al la lafak hatta na ai da baka yi hakan ba da ko wuta sai ta shafe ka saboda abin da kai ba daidai bane ba daidai bane saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da kyautata wa masu hidima to shi yasa malam ya kawo wannan husnu mu'asharatul qadir in Allah ya sa kana da nima hidima ya yi kamata ka mu'amalance ko ba musulmi bane kuwa kamar yadda muka misali na wannan matashi da yake wa manzo Allah hidima ya zo a cikin hadisi na Imam al-Bukhari yake cewa kana gulamun yahudi yakhdumu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani yaro ne bai yahudi yake wa manzo Allah hidima kamar yarhamukallah sai ya kwanta rashin lafiya fata wanda zai salasala mai udu sai manzan Allah ya je duba wannan matashin fakada inda rashi ya zauna daidai kan wannan yaro fakada lahu aslim yaron yana cikin ciwo sai manzan Allah ce ka musulunta to mahaifinsa yana kusa sai yake duba mahaifinsa kuma ya kalli annabi sallallahu alaihi sai mahaifin ya ce asai abal kai wa annabi biyayya sai ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sai ya kalma shahada sai manzon Allah ya miƙe yana cikin murna da farin ciki yana cewa alhamdulillah alladhi anqadahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah da ya cece shi daga wuta kaga wannan ma ba musulmi bane amma dai yadda manzon Allah yake zuwa ya gaida hadirin sa in bai da lafiya ya duba shi kuma har ma gashi daga cikin abin da ya yi masa shine ya kira shi zuwa ga mafi alkhairin abin da zai iya samu shine musulunci to saboda haka duk wanda yake karkashin ka yana aiki ya amfana da kai da rahamarka da jin kanka da ka irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa masu yi masa hidima irin yadda yake wa masu yi masa hidima ne ma laita wa minha daga cikin ladubba na zaman tare husnul ishrati ma al-khadim kyautata mu'amala da hadimai da kauli nabi sallallahu alaihi wasallama saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallama hum ikhwanukum su waɗannan hadiman naku ƴan uwanku ne ja'alahumullahu ta'ala tahta aydikum Allah ya sanya su karkashin ikon ku fa'timuhum mimma ta'kuluna ku ci da su daga abin da kuke ci waqsuhum mimma talbasuna ku ba su tufafin irin wadda kuke sawa wala tukallifuhum ma la yutiquna kada ku dora musu aikin da ba za su iya ba ji annabi sallallahu alaihi sallam, ta ji abin da ma'aiki ya ce ku ci da su daga abin da kuke ci ku ba su tufafi irin wadda kuke sawa to idan mun kalli mu ya muke da hadimanmu yadda muke musu mu'amala yaran ya ya abin nan yaran shagon da suke kula man da shago yaran suke mana aiki a office mutane da suke mana aiki a gidan da mu ya muke musu mu'amala ba dai irin wannan da aka faɗa ba ba dai irin wannan da aka faɗa ba nan dai ga abin da ma ya ce sallallahu alaihi wasallam ku ci da su daga abin da kuke ci ku ba su tufafi daga abin da kuke sanyawa sai ya ce wala tukallifuhum ma la yutiquna kada ku dora musu aiki wanda ba za su iya ba a wata riwaya yake cewa in kun kallafa musu ku taimake su in kuka sa su aiki mai wahala ku dan sa hannun ku yi tare da su ku yi tare da su ku yi tare da su wannan hadisi imamu bukhari da muslim suka rawaito anas dan malik wa kana akhiru kalami alayhi salatu salam wa huwa muhtabir manzo allah sallallahu alaihi wasallama karshen maganar da ya faɗa a lokacin da yake kwance yana jiya yana kwance yana jiya karshen maganarsa yace as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah da abin da hannayenku suka mallaka na hadimai na baroyi as-salata salata ya kira mutane ya zaburar da su zuwa ga kula da sallah kula da me sallah shi ne kuma da waɗanda Allah ya danka amana su karkashin ku suna da yawa akwai hadimai akwai mata akwai 'ya'ya. ku ji tsoron Allah ku kiyaye sallah ku ji tsoron Allah ku rike waɗanda suke karkashin ku da amana inji annabi sallallahu kuma wannan yana cikin ƙarshen abin da ya faɗa a rayuwarsa wannan ke nuna maka muhimmancin kulawa da haƙƙin wanda Allah ya danka amanarsa a hannunka ka tozartar da shi Anas dan Malik Malik ya wakala Anas radiyallahu anhu Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa khadamtu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 10 sinina na yau manzan Allah hidima shekara goma khadamtu rasulullah sallallahu salama, ko khadimtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinina na yau manzan Allah hidima shekara goma shekara goma fama kala ni shayin fa'altu bai taɓa cewa da ni ba akan wani abu da na aikata lima fa'alta don mai kai kaza wala li shay'in lam af'alhu ko abin da ban yi ba lima la ta la lima lam ko lima la fa'alta dan me ba kai ba bai taba cewa da ni ba ko da dai dan me kai kaza ko dan me ba kai kaza ba ka duba irin mu'amala ta hakuri musamman Anas yana shekara nawa goma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo Anas gidansa aka ce masa hidima yana shekara goma kasan dan shekara goma ko ai da sauran wasa tare da shi dole sai an yi haƙuri amma ka duba yadda ma'aiki ya ci abin nan ya masa mu'amala ana su ce bai taba shi da yi ba akan wani abu da na yi dan mai kai ko akan abin da ban yi dan mai ba kai sai wannan haƙurin ka kai da yawa ko ba ka haƙurin da yawa shekara nawa ya zauna da annabi goma shekara goma to yanzu a shekara goma yaro ka iya ya ba ka ce da shi ba dan mai kai kaza ko dan mai ba kai ba a wannan ba irin mu bane ni da kai ai a rana ɗaya sai mun ce dan mai dan mai so dubu so dubu saboda haƙurin da danne zuciyar ake zo ka koya ka zama mai juriya mai nusarwa ba ta haka in yayi wai ba za ka gyara masa ba a'a ta hanyar jin kai da rahama ba ta hanyar kyara da duka da zagi da hantara da mangari da wane ne a kai cikin tausayawa da nusarwa wa kala rajulun da rasulullahi ta sallama wani mutum yace da manzon Allah sallallahu alaihi sallama wani mutum yace da manzon Allah sallallahu alaihi sallama yace da shi ma haqqu jari alayya me hakkin makoci na akaina kala yace da shi tafrushuhu ma'rufaka ka shimfida masa alherinka wa tujannibuhu adhaka ka tsare shi daga cutarwarka wa tujibuhu idza da'aka in ya gayyace ka ka amsa masa ka shimfida masa alherinka makocinka ya ga alherinka makocinka ka tsare shi daga sharrinka kada ka shafe shi da sharri sannan ya kiraye ka wani alheri nasa to ka amsa masa kiran wata walima da ya gayyace ka ka amsa ta wannan abin da ya kawo kenan a takaice amma an ka duba ai ya kunshi dukkan wani a takaice mu'amala da ya kamata kai wa wanda yake karkashin ka ci da shi daga abin da kake ci ka ba bashi tufafi irin wanda kake sawa ka tausaya masa wajen mu'amala ka kyautata masa mu'amala wannan kamar yadda muka faɗa ba iya hadimai ba wanda suke ka, na hadiman da ‘ya'ya da mata su samu alherinka da haƙurinka da juriyarka dole ne kullum sai kaga wani abu wanda zai ɗan so samari amma ya za ka yi haƙuri za ka yi kullum kalmominka su zamo wato positive da ake cewa a turance masu masu kyau ba negative ba ba munana ba ku dai waje da zama da ku ku dai tar da irin halaye ku dai ba a ba a more ku a haka ce kai haƙuri haka suke mutane ne za su yi abin da to amma a rika yin haƙuri a rika nuna musu abin da ya kamata malai ta in shiratu ahalin aswata wa tujjar zama na 'yan kasuwa da ainihin zaman kasuwa da abota da abin da 'yan kasuwa zama a kasuwa mu'amala ta kasuwa ya ya kamata yan kasuwa ku yi mu'amala da mutane in sun zo ciniki wajen a musulunce a ta wannan wa yake karanta mu na muka sani mu dai kawai abin da muka gani ana yi ba shi muke ba ni dai kawai ba na tafi kasuwa ba na ci gaba da harkoki musulunci bai gaya maka yadda ya kamata ka yi mu'amala da wanda ya zo sayayya wajen sa customers da kuma abokan zama ba a kasuwa da ni ban sani ba ban karanta ba dan me ta to mu ne muke karanta mu haka ba mu ke rayuwar mu kawai ba ni ba mu ne garin mu fadu musulmi a kasuwar waɗanda suke zuwa waje na kashi 90 ko 80 musulmi kuma abin nan duk harkar da ake ai kawai dai abin da ka gani shi kenan kake mu'amala da shi a ba haka ne. ya kamata a ce kai karatu da za a je a kai ka kasuwa sai a kai ka wajen malami tukuna a ce Allah gafarta malam ga wannan zamu kai shi kasuwa a koya masa ladubban cinikayya da kuma ka'idoji na cinikayya me ya halatta me bai halatta ba ya ake mu'amala da mutane a kasuwa abokan cinikayya da kuma waɗanda suke makota ma'ana wanda ake tare ana kasuwanci da irin waɗannan so in ma ba karanta mu mu bari mu karanta maka wannan ko da yake kama karabe amma an kaji zai ma amfani sai ka gyara ai da ba a makara da gyara ko baka je ka karanta a gaban malami a cikin kashi goma na masu zuwa kasuwa ko kashi ɗaya ba zai gaban malami sun karanta wannan ladubban ka su je kasuwa ne amma dai ga malam ya kawo mana arhan malam dan mu ji yaya ya kamata mu mu'amala da abokan cinikayya da kuma abokan zama a kasuwa In ahli al-aswaq wa ya ce wa minha daga cikin ladubba na zamantakewa al-ishratu ma ahli aswaki zama tare da abokan hulɗa a kasuwa wato jar da 'yan kasuwa daga ciki Allah su khallifa wa'dahu ‘yan kwana kasuwanci abu ne mai kyau musulunci ya hori mutane musulmi da su fita su nemi arziki musulunci ya hori musulmi da ya fita su nemi arziki domin rayuwar duniya ba ta ingantuwa sai an yi mai sai an samu abin da za a inganta ta da shi a yi sana'a a yi kasuwa a yi abin da za a nemi arziki domin a inganta rayuwa shi yasa yake huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai sawahunna sab'a samawati wa huwa kulli shay'in alim huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shi ya halitta muku kusuwa ha mutane mana yan adam da kowa ke magana ba iya nan kadai Allah yake ya halitta muku ba wa khalaqa lakum ma fil ardi akwai wata ayar shi ya halitta muku ku abin da yake cikin ƙasa kenan wannan duniyar da Allah ya halitta mu a cikin ta Allah ya ce abin da ya a cikin ta dan waye mu mutane yan adam to mun zo dan mu akai ba sai mu kokari mu amfana da abin ba dan abin da azumi za mu iya rayuwar mu mu amfana da abin kuma yace me فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إن أن إدد صلى كبزوا أباين قسا فيني ونيما دك فللا الله shi musulunci ba zama ake ana abin a masallaci a kwanta a yi bacci a tashi Allah in an yi sallah sai kuma abuta. a nema daga falalar Allah inganta rayuwa sannan a cikin surar tabaraka yace a cikin nan ma yake cewa ne هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا fi مناكبها Allah ya sanya كسا ذلولا dalulan ان هوري an ايتا muku ita تفيا ku yi tafiya a sassanta wa kulu dan ku ci daga arziki akwai arziki a duniya kana kwanta zaka zaka ta arziki sai ka ne sai ka miƙe sai ka fita shi yasa ma in kana son ma arziki ka bunƙasa kar ka zauna iya garin ku iya gidan ku iya ka dan fita ka kewaya ka je wani wajen ka samo ka fita ka don an ce famsu fi mana wa kullu min rizqi bayan duk ka gama wannan kuma wa ilaihi a ƙarshe dai wajen Allah din zaka koma domin yayi maka isari ka duba inda Qur'ani yake ta nuna mana ne a fita a nema saboda haka fita nema ba laifi bane karka dauka cewa kai a matsayin ka tunda kai waliyi ne mai tsoron Allah sai ka zauna a masallaci a'a kai ai wali yana kasuwa an kana so gan shi wali shine dan kasuwa wanda Allah ya sa masa tsoron Allah gashi a kasuwar amma yana adalci yana hakuri baya cutar mutane wallahi shine wali yana cikin wali saboda kasuwa masifa ce sai baka shiga shi in baka shiga kasuwa bane ba za ka san masifa ba kana shiga kasuwa kaga an fara harka hada hada kuɗi to yanzu kawai zuciyarka shine ka tara ka tara ka tara ka tara ita take gaya ba saboda haka sai idan ka rufe duk wani abin da ba daidai ba zai biyo ta hanya to in ba ka zama waliyi ba to akwai matsala duk wani yadda dabaru haka na ciwaciwa da waye da dan kaza da kaza duk sai kai kawai tunanin ka ne kuɗin ya zo to sai masifa ta fara ana ka samu kuɗin marasa albarka kuma ka je ka amsa tambaya Ke sa duk wanda ka gan shi a kasuwa mai haƙuri baya cuta baya ha'inci baya kato in kana son ka ga wani, je ka shine wali saboda ai wali shine wanda yake ya samu kansa a cikin halin ma'ana shaidan yana rutsa shi zuciya amma ya ƙi yadda ya bi shaidan da zuciya Aiki shine wani ko ba ka to saboda haka masu tafiya kasuwa da sana'a ku sani cewa akwai ladubba nan ya ambato mana ladubba da yawa ladubba da yawa bari in koro mana ladubban mu je mu kidaya su kafin mu je makaranta su dalla dalla na farko adamu mukhalafatu wa'di yan kasuwa yake ku daina saba alkawari ku daina saba alkawari a kasuwanci karka ce ka karbi kaya ka ce zan kawo kuɗi kai kawowa karka ce wa mutum na sayan maka daga baya ka saba in ka ga wanda ya shi bayan ka riga kun ciniki har ya baka advance kawai sai ya zo ɗaukar kaya ka ce ya haƙuri cinikin nan ya a ah, ba haka muka yi da kai ba ai alkawari na baka kuɗi na ce a ah, gaskiya ba zai yi ba kar ku saba alkawari ba a yin irin nan da yawa kuwa da yawa kuwa to kar ku saba alkawari na ɗaya kenan an gane ko na biyu izarul ashabi fi kulli wadi ana shaida maka in dai kana kasuwa to kai sai an yi maka haka sai an saba ma to sai yake kai hakuri zaka sai kaya a wajen wani ka bashi rabin kuɗi ka ce zan je karɓo kuɗi zan turo maka sai ka zo cewa ai kaza sai ce an yi ban wannan magana ko ka ƙara ko kuma ka yi ka haƙura amma mun yi ciniki ba na ba da mun ka ba zai to in an ma haka kai haƙuri in ya ɗau kayanka zan yi haƙuri zan kama kuma an jima kwana ya biyu uku bai kama kai ɗan anjima. yi haƙuri yi haƙuri kai ka yi haƙuri idan ya saba masa alƙawari na biyu kenan na uku wal ilmu yake ka sani bi annal maqsuda min at-tijarati maqsudin kasuwanci huwa li ajli qada'i daynin aw nafaqati iyalin aw abawayn dalilin da ake zuwa kasuwa shine dan a rufa wa kai asiri a biya bashi a ciyar da iyali da iyaye nan in ji malam fama malam ce wannan shine da zuwa kasuwa in baka sani su kawai ake zuwa kasuwa dan shi a rufa kai asiri kawai a ci a ciyar da iyali da ƴaƴa da iyaye daga halas a yi aikin alkhairi in ji malam wannan shine da zuwa kasuwa amma ba in ji ku ba ba in ji malam mu kan abin da muke zuwa kasuwa da shi ba don wannan ba a shi bai ce a je kasa don wani abu ba ya faɗi wannan ya ce mu san wannan ka sa a ranka in za kasuwa ga dalilin da yasa ake zuwa ya ce kuma na hudu wasinabu shib albay bi khulfin wal kadhibi wal khana kada a cuɗanya kasuwa da saba alkawari da ƙarya da kuma hana muggan halaye da halaye marasa kyau kada a yi wannan in kana kasuwa domin yace tana waɗannan suna haramta abin nan da yake na halas arziki na halas sannan yace washtinabul hasad fi tijarat daga cikin ladubban da zai ambata nisantar hasada a kasuwa har ma yake wai wafra bi rizqi akhika ka farhika bi rizqika wai jumalan wai in dan uwanka ya samu riba kasuwar sa kyau yi masa murna irin yadda kai in ka samu zaka yi wa kanka murna in ka ga dan uwanka ce kai kasuwa ta yi kyau yi masa murna ji daɗi a ranka kai ka ce kai ka samu riba daga cikin ladubban kasuwa kar ka yi masa hasada sannan ya ambace na bakwai ko na takwas alqistu fil mizan wa adam at ladabun adalci a kasuwa a ma'auni da rashin kwangi tafsi ya kawo a ciki inda kuna kidayawa ko na nawa ni na mana daga cikin laduban da ya kawo indarul mufsiri jinkirtawa wanda iga galibi yanka shi. jinkirtawa wanda ya alkawari zai iya biya baka jinkirta musu daga cikin ladubban na gaba ikalatu mun talibar ikala ladubban kasuwa yin ikala shine wanda kuka yi ciniki ka karbi kuɗinsa ya karbi kayanka ya juya zai tafi ko ya tafi ya dawo yake Allah gafarta malam wallahi uzuri ya same ni Ga shi na sai kaya a wajen ka kuma yanzu ina so kamar yin da kuɗi na karɓi kayan to cikin ladubba na waliye daga cikin yan kasuwa su ne suna ikala to ai babu damuwa karbi eh, kuɗinka ba na kayan Allah ya kawo wanda zai sai wannan sai waliyai a kasuwa ko wani yan kasuwa yan kasuwa wani amma ni in ka karɓi kayan ciyawa ah, da ai nan refundable amma wani turanci ce ba su an rubuta a ce rashiti ba a bai da ba don wulaƙanci ba a rashin ake rubuta can ƙasa da ƙananan maɗaƙe don refundable ta da dawa ta ce ba karanta ba a rashin da ce ai a to wannan boko ne amma mu a musulunci aka ce mayarwa mutum kuɗinsa in ya dawo da uzuri ma kofa ce ta aljanna ka duba da yadda kake son ɗan kasuwa ai ma ciniki ya yi ciniki ya karɓi abin nan kana murna sai ya dace ya haƙuri an samu matsala don Allah karɓi kayan ka ba ni kuɗi na ya kake ji ba daɗi to amma idan ka yi haƙuri sai Allah ya ce ni ko sai in ka aljanna sai in ka aljanna sai in saka maka da mafi alheri to yanzu kai kuɗin kake so ko kuma abin da yake wajen Allah ha? Ah, kuɗin yake so shi. kai ka je ga abu <laughs> shi kuɗi yake so <laughs> sai malam ka kawo sa hadisi har da littafin ka in ka zo maidawa ka ce Allah gafarta malam da san alama ka iya karatu da Allah ga wani hadisi ne zo biya maka man ya karanta ba da Allah kayan lari <laughs> kai malam nan ba kasuwa ce ba makaranta ba abin yi turki ka samu ka ce za ka ba hadisi to a hadisi gaskiya ne to wallahi akwai falala ga wanda aka yi ciniki kuma yi ikala man أصال مسلما بيعته أصال الله asarata manzo Allah الله wanda ya yarda musulmi ya zo masa ikala ya dawo da ka a baka kuɗi na ka bashi kai ma Allah kamar haka zai yafe ma kai ma yanda ka kauda kai din nan dukkan ja kana san kuɗi to shi ma Allah zai kyale ka duk sai ka yi laifi sai ka sai ya kyale ka to malam ya kawo wannan ladarin ya kamata wallahi a rika koya wa mutane za su je kasuwa irin wannan hadisi dan yana tunuwa zai yi sanyi kaɗan ya kawo ladabi na alwazn wata bittarji in za ka auna ka yi awo da cikawa kai awo da me cikawa abu ne mai falala abu ne mai falala ka zamo awonka kun san yanzu akwai mutanen da mun san abin nan ni ma ina da wanda in za a je a ce a ah, ku je wajen awon wani wa awon sai ya fi cika ko babu akwai su mun san mutane ni ma na san akwai wanda in zan ce abu wajen su zan je ba zan je wajen wancan ba saboda wannan na bugan su awon sa ya buke ka to ana so ka zama irin wannan a kasuwa a karanta fa sannan kuma ka yi haƙuri ko da kana da ikon zalunci a kasuwa kar ka yi zalunci kar ka yi ne zalunci a kasuwanci ma an ce kana da dama ka yi zalunci ai da musamman da ake nufi kana da kaya a fito fito fito a abin nan wannan kuma yan kananan yan kasuwa ne ko ba haka ba suna dan samu kawai sai ka fito da kaya da nufin cewa ne ka karya su ah, to so yan kayan ka guda nawa ne kai ko so nawa sai ka fito da naka kawai shikenan sai farashi kuma nufin ka shi wannan zalunci ne karka yi haka karka yi haka luzumul birri wa sirri fi tijara malaka ladabin zamtar gaskiya da birri aiki na gari a cikin kasuwanci kasuwanci akwai ƙarya da yawa a cikinta kasuwanci akwai ƙarya da yawa a ciki ana yin ƙarya yan kasuwa wallahi ni ma bai sai haka ba wallahi ni ma haka an taya wallahi yanzu ma ka je kasuwa wallahi ran ƙarya to yace a ba ladabi bane a wajen musulmi ka zama mai gaskiya a kasuwa ka zama mai gaskiya a kasuwa kasratu sidqi yawaita gaskiya yace in ka anna maqsud tijara isal nafal al muslimin itiqad yace yana daga cikin ladabin da zaka kudirce cewa ka fita kasuwa ne dan ka taimaki musulmi ba dan ka cuce su ba dan ka taimaki musulmi abinda ba za su iya samu maka samu musu abinda za su zai musu wahala ka taimaka ka yassare musu da yawa abubuwan da ya kawo amma a takaice sai mu shiga cikin abin da ya kawo mu ga abin da ya jera wai na abin da ya faɗa ya faɗe su mu je tsarin da ya faɗa na farko yake cewa wa min ha daga cikin ladubban da ya kamata a kiyaye a kasuwanci al'ishratu ma ma'ahin al-aswaq wa tujari wato mu'amala da 'yan kasuwa da abin nan attajirai Allah wa adahun kada ka saba musu alkawari Allah wa adahun kada ka saba musu alkawari na farko ke na farko ke kar ka saba musu alkawari wa ta'zirahum fi khulfil wa'di kai kuma kai hakuri in sun saba maka alkawari in saboda la yumkinuhum al-khuruj min haqqika illa fil waqti alladhi yassarahu Allah ba zai yi ka samu haƙƙinka a wajensu ba sai a lokacin da Allah ya yassara kai kada ka saba alkawari kai kuma aka saba maka kai ne kai hakuri saba cika alkawari qur'ani shi ya faɗa ma cika alkawari amma su wata sura surar da take bayani akan akadi akan cinikayya akan kulla alkawari na abin da ya shafi mu'amaloli na akali domin Allah ya faɗa cikin alkurani ya ayyu allazina amanu awfu bil uqud ya ku masu imani ku rika cika alkawari a cikin akali awfu bil uqud daga nan za ka gane ashe an wajabta wa musulmi ya cika alkawari a cikin akadi kasuwanci akadi ne na wani wata sana'a ka zama mai cika alkawari mai cika alkawari ma'ana ku cika alkawarin da Allah ya wajabta ku cika alkawari tsakanin ku wajen ma'amalolin kuma ya zargi waɗanda suke saba alkawari ka faɗi magana ka saba ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan inda Allah an ta kolo ma la na abin zargi ne ka faɗi magana ba haka kake a zuciyarka ba ka nufin ka cika alkawari wannan abin zargi ne abin zargi ne saboda ka cika alkawari a wajen ɗan kasuwa abu ne wanda yake wajibi abu ne wanda yake wajibi don dama addinin mu ya wajabta mana cika alkawari Imam Karafi Allah ya masa rama a littafinsa Al-Furuq yake cewa والوعد والوعد إذا أخلف والوعد إذا أخلف قول من لم يفعل فيلزم أن يكون كذبا وأن يحرم إخلاف الوعد مطلقا yace alkawari idan mutum ya saba ya zama makaryaci domin alkawari shine kace zan yi abu kaza sai ka ki abubuwa ne masu aibi da yawa ciki saboda haka Allah ta'ala ya yabi masu cika alkawari wal mufuna bi ahdihim idza ahadu Allah ya yabi masu cika alkawarin su in suka yi ne suka yi alkawari wal mufuna bi adin idza ahadu aka ce ma mai saba alkawari munafiki ne aka ce ayatul munafiki salat alamar munafiki abu uku ne daga ciki akwai idza wa'ada in yi alkawari sai ya saba munafiki ne karka zama haka a kasuwarka karka zama haka a kasuwarka ka zamo mai cika alkawari shi yasa yake cewa daga cikin abin da ya kamata ɗan kasuwa ya kiyaye ya ce Allah tuklifa wa'adahu kada ka saba wa abokan hulɗa alkawarin wa ta'zirahum fi kulfil wadi So kuma in suka saba maka alkawari a kasuwa ka yi haƙuri id la yumkinuhum alkhuruja min haqqika illa fil waqti alladhi Allah ka sani hakkinka ba za ka samu ba sai lokacin da Allah ya tsare maka kai dai karka zo mai saba alƙawari kai kuma ka san za a saba maka kai haƙuri a kasuwa in an saba ma alƙawari dama abin aka yi. ma'ana abu ne ne haka kasuwar take tun yaushe tun zamanin farko mutane ai su ne mutane to wannan al'adar kenan malin ke gaya maka abu na gaba yanzu abu ɗaya muka ambata ina so a rika kiyaye in zai yi kana da littafi karkar rubutawa abu na gaba wata alama abu na biyu yace ka sani aladubban da ya kamata ka mu'amalanci kasuwarka julusa ka alal hanuti zamanka a shagon kasuwa shine hanut su talabid duniya yana faɗa mana al'amarin mutane cewa suna fita kasuwa ne manufarsu don su nemi ne duniya gayatu talabin duniya wannan shine manufar mutane ne ta ake zuwa kasuwa don a samu duniya yi eh mana don a samu duniya ake zuwa kasuwa a amma ba haka ya kamata ba gaskiya lafazin bai yi daɗi ba a ce mun je kasuwa don mu samu duniya a kai musulmi to wace duniya za ka samu in dai aka ninke maka wannan duk aka baka aka ce taka ce sai ne sai ka zama kafi kowa wajen Allah eh a wanda ya fi kowa wajen Allah shine ne inna akramakum inda Allah shi yafi kowa wajen Allah mai takawa kai kuma da ka tara duniya baka jin tsoron Allah duk ka gama abin da za ka gama da duniyar tunda dai dan ne shi ma bai bai zauna ba kai kuma za ka zauna ne ya fi ka tarawa domin Allah ne ya faɗa ka a Qur'ani ya buga misali da wanda yake da arziki ya faɗi dan karu ne ko to in haka ne kar ya zamo ka dan fita kasuwa shine neman duniya kar ka yi haka sai yace wa ta'birahum fi dalika li ajli qada'i daynin aw nafaqatin ala iyalin aw abawaini ya zamo ka fita kasuwa ne wanda suka fita waɗancan dan duniya ka ba su uzuri ka ba su uzuri duk wanda ya fita kasuwa dan neman duniya to zai abubuwa iri-iri zai shiga hakkinka sai yace ka ba su uzuri wa ta'zirahu kai musu hanzari li'ajli ka za idaini domin kai ka fita kasuwa ne don ka samu abin da za ka biya bashi da ake binka aw nafaqatin ala iyal ko ka ci da iyalanka aw abawaini ko ka kula da iyayenka wanda suka girma guda biyu shine makasudin ka kai na fita kasuwa su kuma wa'incan sun fita ne don me don duniya to ba za ku zama ɗaya ba ba za ku zama ɗaya ba shi yasa yana da kyau a rika gaya musulmi in za ka fita kasuwa kar ka fita da nufin sai ka fi kowa kuɗi a ba don wannan ake fita kasuwa ana fita kasuwa ne don a nemi nufin asiri a ci da iyali a tsare mutunci a kula da iyaye a biya bashi a taimaki makwabta shine kawai manufar zuwa kasuwa in dai aka samu wannan kasuwa ta yi kyau kuma baka bukata ka tara wani abu ce ka fi kowa ko kai kaza wannan wani babi ne kuma daban kai kar ka zamo daga cikin irin waɗannan kai kar ka zamo daga cikin waɗannan domin kai ba irin waɗancan bane in ji malam fa kai nake cewa ba irin waɗancan bane in ji malam domin su daban kai daban kowa da manufarsa sai ya ce ka sani kai musulmi waliyi da ka fita kasuwa da nufin ka rufa kanka asiri ka ce da iyali ka kula da iyaye da ka taimaka makota da yan uwa sai ya ce faljirusu fil kifi fi ka nafsun domin kai ka kasuwa kai din nan shi a cikin hakkinka ta waya ce dole ce ta ka fita kasuwar da akwai wanda zai ce yi zaman ka zan je in kawo sai ka na kai ta salati da zikiri a masallaci amma saboda ai kaga kai ba irin kai baka fita dan neman duniya ba ka fita dan ne dan wata manufa saboda haka ka rika sa wannan a ranka wa fi haqqihim udhrun su kuma hakkin su fitar su kasuwa suna da uzuri su ga abin da suka fita nema duniya sai kuma ba ita ka fita nema ba saboda haka in suka saba maka kar ka ɗauka cewa sun yi abin da yake baƙo dole su saba ma dole su yi masaba ma alƙawari dole su cuce ka dole su ma kaza da kaza da kaza saboda su sun fita ne don neman duniya kai kuma fitar ka uzuri ka fita ne don dole a nan kaga ya faɗi wata magana wadda malamai suna cewa suna da nazari a kanta domin shi yana ganin cewa ma wai aljurusu fil hanuti fi haqqi kanassun haka yake fa zamanka a kasuwa kai kai hakkinka kai din nan ta waya ce ma gare ka dole sai za ta saka fita kasuwa kamar ta kasuwar ta zama mai aibi an ce to ta waya ce a hakkinka ta zama maka aibi ma dole ta take saka fita kasuwar ba dan saboda kai manufarka daban ne to wannan malamai suna ganin cewa kar ku manta shi malamin namu sufi ne amma irin na gaskiyar na da yawa don kasan an ce sufaye mun fasi cewa asalin sufanci ana da'awar gudun duniya ne shi yasa yake ganin ma shi fita kasuwa ma ta waya ce ai wanda ya je kasuwa gashi ya faɗa da zai ce ga ya kusa da duniya masu fita kasuwa neman duniya suke fita kai kuma duniya kake nema a ka fita kasuwa ne ba don neman duniya ba shi yasa yake akwai bambanci tsakaninka da kai da waɗanta to amma malami suka ce ba za a ce ta waya bane ba a fita nema ai na faɗa da cewa Allah ya ce ya halitta mana duniya dan mime mu gina ta mu raya ta wanda ita ce tsanin da an mun kyautata za mu samu rabo a lahira saboda haka dole sai an fita kasuwa kuma Allah ma cewa yi ne wa akaruna yadribuna fil ardi yabtaguna wa akaruna ai ba zai dun zauna a masallaci ba ko dun fita jihadi ba ko dun mu tafi makaranta ba dole za mu yi ne za mu rabu yanzu misali in ji mun tafi masallaci wa zai kama na bukatun mu ha wa zai duk ba wanda zai kama na bukatun in dubban mu koyi gini da abin nan ba wa zai gina mana gida in dubban dole sai an yi mai in kuma ba a je jihadi ba ba samu malamai ba ya za a tada duniya a yi mai da ita dole ko ina shi yasa yake wasu wa akaruna yadribuna fil ardi yabtaguna wasu inda Allah sun fita bayan ƙasa suna kai kawo kuma suna nema daga falalar Allah Allah bai zarge su akan wannan wasu kuma sun fita jihadi wa akaru ne kasi nuna fi sabila wasu kuma sun fita jihadi ma haka yake wa makana almu'minuna liyanfiru kafatar sai ce falaula nafara wa makana almu'min liyanfiru kafa duk ba a fita gaba daya ce duk aje jihadi ko a rabawa ake yi wannan shine musulunci wannan ije kaza wannan ije kaza wannan ije makaranta yanzu misali da kuke ganin ustazu yana karatu wallahi ba wai kasuwa ce bai iya ba Allah ne ce zauna kai karatu kai wannan kuma ba wai dan ya shi ya je kasuwa ba kowa zai iya zuwa kasuwa kowa zai iya sana'a sai Allah ya raba aiki ustazin yana son kudin amma kuma ya haƙura Allah ya ce zauna kai karatu kai inda na aje kake sai kaga dole ya zauna wani kuma sai ya tafi kasuwa shi kuma wani kuma sai ya tafi sana'a wani haka kowa dan me dan da haka zamu rayu duniya saboda haka malam yake cewa fita sana'a ba abin zargi bane duk da cewa shi anan malam eh, mu ya ce tawaya ce tawaya ce domin yana ganin mafi yawan mutane suna zuwa ne don su nemi duniya kaɗai ba ta tunanin abin da yake cikin kasuwa na alherin da ake neman aljanna da shi su kawai su tara ne su fi kowa domin su yi alfahari a duniya to shi yasa yace waya ce amma neman halas yin sana'a da yin kasuwa abu ne wanda in yi kyautata ma aljanna zaka shiga domin ya ce annabi yace sallallahu alaihi wasallam at-tajiru as-saduq yuhsharu yawm al-qiyamati ma as-siddiqin wa shuhada duk cewa akwai magana a cikin wannan hadisi amma dai malam ya tufa fil hadisi tabarani bi isnadin sahih wancan hadisin malamai sun ce akwai magana a isnadin cewa dan kasuwa mai gaskiya ranar alkiyama zai tayi tare da siddiqai da shahidi amma akwai wani hadisin shi ya inganta hadisin tabarani wani mutum anna rajulan marra annabi sallallahu alaihi wa Abu fara'u min jaladihi wa nashatu wasu wani bawan Allah sabai suna zaune da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani mutum matashi mai ƙarfi ya zo wucewa cikin kuzari da nishaɗi fa kalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah Lauka na hada fi sabilillah kai ji wannan gashi masha Allah matashi maji ƙarfi ga nishaɗi alamar lafiya ina ma ce jihadi ya fita mal ina ma ce wannan ya fita jihadi ai da ya amfanar sai manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam in kana kharaja yas'a ala auladi shizal fa huwa fi sabilillah ai in ya fita da wogan shi haka miji karfi ya fita yana nishadi in ya fita ne dan ya nemo abin da zai ci da ƴaƴansa kanana ai jihadi ya fita yana da ladan jihadi wa in kharaja yas'a ala abawayhi shaykhaini in ya fita ne ya je sana'a da kasuwa wannan matashin miji karfi dan ya nemo abin da zai kula da iyayen shi da tije guda biyu kabirai manya fa huwa fi sabilillah yana da ladan fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha in ya fita ne sana'a da kasuwa gashi matashi maji karfi dan ya tsare kansa daga daga ya tsare kansa gaban roko da tumakanci da da da da wane ne wane ne ala nafi huwa fi sabilillah shi ma yana da ladan fi sabilillah wa in kana wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakara sai dai fa in ya fita dan riya da alfahari fa huwa fi sabili shaytan to ya fita ne a hanyar shaytan kaga an raba gida kowa kenan akwai wanda suke fita an waye gari fi sabilillah akwai wanda suke fita fi sabili a shaytan waɗancan in sun fita ne don wannan sun fita fi sabilillah to ashe kaga yin sana'a da kasuwa ne a musulunci aiki ne mai daraja da ake neman aljanna da shi amma ka zauna kawai kai abin nan a wannan shirme ne kaga ya nuna fita sana'a da kasuwa ba abin aibi bane sabanin wani ya ce shi sufi ne su ba sa zuwa kasuwa yana masallaci yana zikiri to in ka gama zikirin sai ka sai ka jira kuma a dawo a kama wa zai dawo ya kama eh ko ana kan kasuwa kana zikiri a masallaci ai ba wanda ma zai sana da ka fita ka je sana'a shi ma zikiri ne gashi an ce shi fi nan. to saboda haka a fita a nemi a ah, a nemi arziki abu ne mai kyau ba laifi ba ne a musulunci abu ne wanda yake abin yabo kuma ita ibada a musulunci ta ƙunshi duk rayuwar ɗan adam shi yasa aka ce ibada ismun jami'un ne likulli ma yuhibbu Allah wa yarda duk abin da Allah ya yarda da shi Allah yake so ya shiga cikin ibada aure ibada ne dan Allah baya san laifi na albasha in kai aure ka tsire kan kai ibada zuwa kasuwa da sana ibada ne domin Allah baya san maula da roƙo da lalacewa so yake kowa ya kare kansa saboda haka in ka fita domin nufi kyakkyawa fi sabilillah ibada duk abin da zaka yi wanda yake mai kyau dan tsare kanka dan tsare addini ka tsare mutunci ka ya shiga mai ibada ya shiga ibada saboda haka ita ibada ta kunshi abubuwa da yawa shi yasa mu musulmi addinin mu ba addini ne na zama a ɗakin bauta kaɗai ba za a zo masallaci kuma a fita a je kasuwa shi yasa cikin suratul juma'a Allah da ya ambaci juma'a kuma sai ya ambaci ne ya ambaci sana'a zuwa kasuwa wa idza ra'u tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarkuka qa'iman wannan kuskure ne in ana ibada ai ibada in an gama kuma aje kasuwa haka ake so karka tozartar da ibada ka kasa yin ta mai kyau saboda kana tunanin kasuwa wannan abin zargi ne shi domin an zargi waɗanda suka ji ayari ya shigo da kayan kasuwa suna sallah kawai ana hudu ba kawai suka fita suka ce in ban je na tare ba to ai to nan wa zai tare ma sallar ka tafi can neman duniya a'a ka tsaya ka nemi lahira ka sannan ka bi ta da neman duniya to saboda haka abin da malamin ya faɗa wasu malamai sun ce a akwai abin dubawa da yace wai faljuzuku fil harmuti fi haqqika nafsun kai tunda kai ai waliyi ne kai mai gudun duniya ne saboda haka in ka zauna a kasuwa ta waya kai gare ka ai na zaka zauna kenan a masallaci ka tare a masallaci kar ka je kasuwa a ai a walittakan na ce muku waliyin gaske in kuna zogan shi a kasuwa za ku same shi mutumin da zai je ga ana hada hada ana amma yake a'a ni zan tsaya akan gaskiya ta to na yan kasuwa a cikin kashi goma za a samu kashi biyu ko kashi ɗaya ko kuma nisful ushiri aka koma a ɗauki kashi ɗaya a kasa biyu ko rubul ushiri a cikin goma a dauki kashi ɗaya ɗaya a kasa hudu a samu ɗaya su ne waliya a kasuwa a kan an je kasuwa kawai kuɗi ake nema a'a musulmi ba haka suke ba in an je kasuwa ana bauta wa Allah ne a kasuwa domin za a yi kasuwanci ne don neman yardar Allah ba don neman duniya kaɗai ba saboda haka ma yake cewa ah, amma su waɗancan wafi fi haqqihim uzrun a hakkin su su uzuri ne masu neman duniya ke saboda mai neman duniya kar ka ɗauka ba zai cuce ka ba wallahi zai cuce ka kar ka ɗauka zai saba ma alƙawari wallahi zai saba ma saboda ai neman duniyar ta rufe masa ido kayan ka fai karba ba yace yanzu nan za a kama kuɗi zan kama sai a kama kuɗi kuma kana gani amma sai yayi sai ya kwana sai ya je da kuɗin ka sai ya kuma zuwa ya sayo wasu kaya kana gani fa da kace masa yanzu fa ka dauke kaya na ba kace za ka kama kuɗin kuma na ga an kama kuɗi ya hakuri dan Allah wallahi wasu kaya ne ba zan yi hakuri hakki na ne ba bayan ka ɗauki kayana kai alkawari kuma ka ɗau kuɗi na ka je ka sai wasu kai. ai zan baka da kuɗin ka sai ya hana ka kuma kana gani kai mutane in dai a neman kuɗi ne sai abu to saboda haka mutane waɗanda suke iya yin gaskiya a kasuwa da haƙuri da suka alƙar da wane ne ba ƙananan waliyai ba manya manyan cikin waliyan ba domin a nan ba kowa ke iya danne zuciyarsa sai yan kaɗan saboda zarmewa saboda nema kawai a samu a samu kuma fa ka manta cewa ita ɗabi'ar ɗan adam haka take shi ɗan adam haka yake eh, haka ɗabi'ar mu take mu ɗan adam ɗan adam kuma yana da wannan abin nan sai ya ce fa'in ja ahadun ya min ka an ce lokaci ya yi kuma gashi abin yana da faɗi ya ce idan wani mutum ya zo sayayya ka fallahu sa'iquhu ilaika Allah ne ya koro shi gare ka كلام تكرار أنك أنت هذا ألا يعني أنك كما كنت هيا لا أنا إنك ألا كروتي بالكرامة كان سيدي فلا تشفي بينك بقلت ولا كذب ولا هام ولا تدور سيدك ألا لا يلبس لك القلب سولا كلك تشوتني فلا تشفي كلك تشوتني بيعك بيعك تنكفها بخلق لتعطى القول wala kadari ko ƙarya wala kana ko wata mummunan ɗabi'a kar ka yi haka li'alla tuhra bi hadha al-umur saboda kada waɗannan abin ya haramta maka al-harrama abin da aka hana haram kada ya haramta maka ma radallahu ala abin da Allah ya aka shi ke sa nake ta nanatawa in ka je kasuwa ka ga baka yi ciniki ba karka damu ka ne ba a lokacin yake ba Allah zai kama na ka kai haƙuri ake yi kar ka ɗauka kai dole in ka fita kasuwa kawai dole sai an zo ba haka ba ne kuma kai ta mamaki to wai ni mene mutane ne kaya na masu kyau ne shagon amma cikin ake tafiya sayayya a'a ai arziki ga zai zo in na ka zo sai ya leka ta din sai dawa in ko ba za ka bane biya da ka zai leka sai ya rufe gaba ko wallahi duka iri ɗaya ne ai duk na zuwa kasuwa ba ba haka so take ba sai kai ta mamaki kuma ka rika cewa zo za a ware bai izuwa wallahi ba su kyau da ka yi izuwa kawai saboda ba arziki ka ba to sai Allah yake cewa in Allah ya kama arzikin ka karka lalata arzikin ka halan ne da ya zo ku yi ciniki ka samu arziki to kar ka bata in ya zo maka da abin da yake zai lalata maka arzikin ka abubuwan nan uku hul saba alkawari na ɗaya kenan na biyu kadib ƙarya na uku khana mummunar ɗabi'a karka cuɗanya shi Allah ya kama arziki sai kuma ka lalata arzikin a madadin ka samu halali tsayi bi sai ka bata sai ce karka yi haka mu tsaya a nan insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu tashi a nan wannan babukan suna da ban sha'awa wallahi yana da kyau a rubuta su domin a riƙa kafewa a kofar kasuwa dan a san menene ladubban da ya kamata musulmi ya lalace a kasuwa kuma dai dama sai dai Allah ya ce mana ba a zuwa ayi karatun to amma ya za a yi haka dai ake shiga kasuwa eh wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk muna roƙon Allah ya ba mu aminci da zaman lafiya a kasar mu Allah ya yalwata mana arzikin mu hali na kunci Allah ya yaye mana akwai ƴan uwanmu da suke Palestine ko a yau safiyar wajen mutum hamsin da biyu a kashe jiya an kashe wani bawan Allah da kafin shekarar ta kare aka kashe jikanyarsa har ake ta nuna shi ya ɗauki jikanyar yarinya a shekarar biyar an kashe ta yake sumbantarta yake cewa wannan ruhi na ne jika su duk duniya aka yi ta nunawa yana nuna alhini har ya zama abin buka misali har aka yi ta zana shi a turai saboda ya ba da mamaki yana riƙe ta ta mutu ya buɗe idan ta haka ya rungume ta ya sumbance ta yana cewa ruhi na to shi ma jiya litinin aka waye gari a da suke tanti ne na 'yan gudun hijira aka jefa musu ba shi ma yau aka kai shi ya je ya gamu da jikas a yanzu da ake magana an kashe kusan ɗaya bisa uku na mutanen garsa mutum miliyan biyu ne ko ɗari da ɗari biyu ko da ɗari da wani abu a yanzu da ake magana an kashe sulusun kuma duniya duk tana gari kuma kullum kashe su a kuma ba masu yaƙi ba ne mata ne da yara ƙanana an kashe na kashewa an illata za ga mutane ba gabbai ba kabofi ba waye duk an lalata musu rayuwa kuma duniya tana gani an yi shiru kai wannan abin yana daban takaici daban tausayi kuma ba abin da za a iya yi saboda wanda suke da duniya su suke yin abin da suka ga damu to mu yi musu addu'a Allah kai musu dauki mu rika suna kuma ne musu addu'a Allah ya cece su daga wannan musiba Allah ya tsare su daga wannan musiba wannan yahudawa azzalimai ya Allah ka nuna musu iyakar ya Allah ka nuna musu iyakar ya Allah ka tsaye da wannan musiba akan musulmi ya ubangiji wadannan ƴan uwanmu na Falastin Allah kai musu dauki da agaji Allah kai musu dauki da agaji Allah kai mu su ɗauki da agaji mu yi musu addu'a mu yi ibada mu roki Allah kai mu su ɗauki ba abin da mu iya yi yanzu ba kai ta kai magana kowa yana tsoro ana zaluntar yan adam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum